بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء الله تعالى يا فيلو يقولوا بكراتين من لتافيا الحق المبين في احاديث الرسول الامين صلى الله عليه وسلم yanakin babul wasiyyati bin nisa babu ne ba za wasan ciji ko bolo ji alkhairi ji bayan zagi ji nan abi hurairata radiyallahu an qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في ضلع أخلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء رواه البخاري ومسلم abu huraira tocin be bayuyu ugan gatoci soko sallallahu alaihi wasallam ga istausu bin nisa'i khaira ya zaba giji efe kpanza giji be alkhairi efe lotun alkhairi lo ba zandoro agan ga istausu bi khaira ke ga kpawu be alkhairi lotun alkhairu lobu jimbo lobo lobu na yi gangba annabi muhammadu ya ci sha yin zagi jau sallallahu alaihi wasallam gai na lami gai ya jimbo lobo lo ya loba ana ya lotun alkhairu je loba ana fa innal mar'ata khuliqat min dila'in ga yabo nan zagi na wale da na khuliqat min dila'in ajali taji daga dilayin zagi shi bangi a ce ga ajiyar wa ina a'awaja shay'in fi dilari a alawo ina maji kotogan a'awaja shay'i ina ji kotogan fi dilari mini ya e bangi ona ngayi a alawo bangi ya e fiti nkagan bangi na kekwa ta na ngama ajiyar gajin na kwai na na hawawu alaihassalam wa in zahabta fa in zahabta muhu wa magabe ku kini shiga ga bangin na ta kasartawu wa gutin ebuna wa ya ta kendo so kwaji bangin ko to ya wa ya ta wa in taraktahu wa maga bangin na lugwai tiyan kotobubu lam ya zal a waja wa kukya ba ya tiyan kotobubu wa tautiyan kadabu su bin nisa'i bugo ejin alkhairu lo ban zagi shi ya ji dede gama ga wunyi wa ya gbabe wuce tonu be dajin su mana wajin lobo a nabi ga ya ji hanci ma ejin alkhairu loba ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi gan kawo gawa ga waga wuta waye ta e ba te tubo ga ki hadisin do ce tuye ga te tu ga yi ha iya ore a ganza yi olu je gboro to waga ya da wannan kawo magu ya zauro na wala shi na koton na dabe zamu shi rai bal mu ji woto na tuwa lomi na wajin da dewi ce na ya baya bayanin gana na bigai da hakuri ji bayan ya hakuri a yi yawari hade ga maganin <laughs> gado ji to na waile ga imalama na wallahi tallahi inda ci jikatu amma bojin wuge gaya zai jikatu na kawa de kuranu fite o kara yin biwi gamala wa lu ayin waji ki aga o chi wole won to adini o de boji na je musulunci ga yijina o ji de ilimi are ji de ilimi a e bona ilimi kai etun kai zando chi o de ka to o de wazi da su so kona da biwi e titulo be wazi na wace na so to ibe ilimi a ji za wazi na gbogbo wa lo yin waje kara yin ga ganin ko kuranu fitina ko na ji a ah, doce kuranu ku fiti amma da su sako da biyu na doce agba littafiyawa amma da su sako da biyu na zuma jiya ba e da ba ijedun egun bai sa ni masu kusa biya a mutu ni masu kwanan na dabiyu na ga ya ilimi ko ya mai kirki na dana su ko ji kwadin bai wangiji حديث ويا البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم daga ba abu raira so ci be bayu yuga ga tushi sako sallallahu alaihi wasallam ga kede la yafraku mu'minun mu'mina mu'mini yi la yafraku mu'mina wenna mu'mina zagi ba e ba be yi mi na je musulmi na inna doji ba kila ta na doji ba yau in kariya min ha khulukan wa ba abe ke oge na bojin do ci jivu be yi mi wo na radiya mina akhar a de bojin do tina ji waje da be mini bojin wani ke ga zawange nyanye zo bai ni ba a a a de bojin do tina ji de wani ji be wani wa fo wani gbana bogo fe chile lo ba na to wa juji che fo e gbana wala yon pa e gbana e tie na oge beji che ba wa ya na uzagin doro da wani fun ya alkhairi bai su duniya na na wai na wani kandoci wajen doci na dabi wina wani safi obe sha ni wina ngana ga wani hakuro wajen na kpata yau bayan idijin alkhairi lo ba igajen wala kan ci ma ngala so ci ga zagi ga biya mai tuwe ga zo tu mare ga boji na jigu fe jin legya na guwa bata to na wa je za gurun wai lami tuye na wai wana so ci ga ya ji umari inna allaha kana aliyan kabira mu daga dage ci da jinsu ma to aki amma wai yoye gya kila ga mu fe ji boji na ci be mi le ga lami tuye gun fani be madan e ya wa chu jin awon ji kokari otu aki ha otu aki wa beki da na mu ga kada wa ga ji wa ja wala mata aki to wode ka fa na to ishe na sharia ga wala kun kanga wallo bukata wajibi mun ga unje da a ga to mun bange ji ga ya waje wa azaki bayu ewo mabiwin to wala ka fa giu kanga amma ba mai tuwe gala su kewa kuma babu haƙƙin zauji alal mar'a babu da na yatsiyan haƙƙi ba na tatiyan ime wani an abi hurairata radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تعزن في بيته إلا بإذنه رواه البخاري ومسلم أبو هريرة توشو بيبايو يوغا غاتوشو سكو صلى الله عليه وسلم غا لا يحل للمرأة أن تصوم غوجا للي يزن زجاه na ibe baina an ta ma nuga ni e lagan wa fiya sunna wa zawjuha shahidun ebu madambona ebu madajona illa bi izini sai wa wa izini ube zo emito eba mi me wa gan fiya zun litini yesu me wa fiya zun alami yesu me wa fiya zun ayyamul bidiji mai wan fiyazun ya ifarafa mai wan fiyazun ashura wuyan tasu awu mai wan fiyazun muharram sai bai izinin wa ga mai daji ewa kibo obegun da ya fabe bawai obegun ga wai biya zunyi igidi ma amma wọn tẹ ṣiṣi sukun wà ní ẹgbọn bi? wọn yí bẹ ọgẹlẹlẹ ń sọ láyọ ìzìnà ń akpa máa pa ẹgbẹrún ṣáà kuma magabe ba ta wace ufa gangami ga wagami a fiya zo mai dajin yami dole e gbayin ya shawa na wani wuwa bi wani na wade ba gi kanga azun yana fila ya gan amma ya farila to daga sewa wa izini ma wala ta'azana fi baiti illa bi izni a ce aga ga ya zandoro izini ga damiye ba wa ma, ko ga da kata wa boma ibi na kan doci wa ji waye miya yabo e ba lawa da dan ngo mi zandoro yo O kan zandoci mi wuci lo e gbona ji fi bona be ya gizi e de da mu mm na ye le mbe ina e de da mu amma kata wa su ne fi kata ni o be ndabo ya e to ga lugwa ndabo ko kenci ko zairin doci de na lemiye ko ya mi gargajiya ko ya mi aya ga da katawo yi mewa ma ai zini ya ba gife bai ga da ga yi ka sai tile shi katawo ba rufu shi ko ce zagi ndo ce layin na yandora ndo ce ya ba shi a ga da na ji pata ce da babi ba wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi nan na ba gi ladan zagi shi nan har ta fi da shi ka ta ne ngai mane wala ta'zan fi baiti illa bi iznihi gajin izini ya zandoro gaugan da babu kataba wa boma ko emi ba wa boma abe ke wani ya tsohon mai wani illa bi iznihi sai bi da ba wani ya gime kan san be wambe wajen ya dayo gudan e ba dambu muda ba wada wa ko uga daga ni muda ba na ga yau da mm waje laifi ma da ma. to ngala yazo babago bagwa dabu to yegi min do ci ja be ladan imi wana je yegi bayana doro dun sa contain awasan wada wa de ga un le ga wa ya kawai ga bayi mairi mi na jiyaji tu kata wuce na yan wuce na ngole zandoro allo mi na wani lotun shi den bu daliwe magwa ka ta ji da mini da yi musulunci su ko ji bagwa alkhairi yayi ko yayi azuki ya tulo ya tulo lobe ba wunna shi hadisin na ya al-bukhari wa ganbe musulmi. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في آله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته Fa kullukun ra'ayin wa mas'ulu an ra'ayeyyati Rawaal Bukarayu wa muslim Abdullahi ike sayidina Umar so sochube banyuhu ya zagu baa ba wu ga. Ngantú ci sa, ku sallallahu alaihi wa sallam, nga kullukun ra'ayin, zandooro e musulmiji! E ka chaa chaa gị ti Zandooro e tisha chaa gị e! E dabọ na, a daina wa kullukum mas'ulu an ra'ayati zandore ma bin ga yatiya e kan ci wujo zai ja ga wa daina Anabi muhammadu ce pe bayani ne yayi ita na da bazan doro a daina ga rajulu ra'in fi ahlihi iza bagi e kan ci wujo da taciya yi mi wujo e wujo a gai yi ali wujo wa mas'ulu an ra'iyati amma bi mi tsoga etiya iyali ujo wa patati ba wa musulunci wa kashi wa luwa luwa ada da wawo da jika tuna sara wa gabe yana dini wani wadda mini ya gune so zan do ci jina wadda gishi ya ijele mu da waya doru luje zo fika tun boko amma ya dini so ya gwan wadda alo makanta daidai alo a daidai to coci a biyu ga ibu na amana su ko ta yafi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha idan zage ka ci ga mutu da emi bubu wa mas'ulatu an ra'iyatiha amma din zage to ga yatiya ina ja guda yana Allahu akbar ege bawaji ya gungwa mun ci pagi e baga tiye da arziki waji mu'amala gin na jin bwa yadda wurin na je lo makanta na aku gikinire na je ji sallah na ku gi kinire ja foro bana unji ba kwa ta je gwa shimbwa ya lagwa la findo je tiya tarbiya ya lizo wato ba ma bogai wa tuna de lokacin wai lafe be yi mi oji ege oji na wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi a ta ga kuku na wale da na ra'in e ka ciwo fi mali sayyidihi ba zikiya zai wani shi da ka ta ubu zai shiutina wata ga aga kuku da na wude da ta na wani jin ma yana na wani jin kuku yana e gizu koji sinatin ciji a ibe ogaji bugu arzikin oga an kare ture ma shi na ji oga wadda wace fin yi guna ga lugon an yi mare gala kumare gala swana kumare zai fi makaniki na gala ka yi amfani doro kuma amanu na yau da sha gobe yi na tsazi ya wani ya kanci wa fi mali sayidi yi dukiya yawa gawa mu ya zai wai tutu bai yi na wa matsulu an ra'iyyati a ni wa ya yatiyan azikiyan da ka tawa fakullukun ra'in a na bece gumi ɓate e ka ce wa mas'ulu an ra'iyyati amma dizan doro ga yace na gula yau dan hadisin nan ya al-bukhari be muslim su ko yayi azaki ya tsayin amana shi babu nafaqati alal al-iyal babu da ne bazaye tiyan pipa nye iyali ta wani a ga nafaka mun ji shi na kawai ha en doro na yi mi waye gi waje de bukati una hakku ita ti o wa kin o fa Allah ga fe za da kai sa kwa e o koji bata na o yo e mi tu yo nye yi mi ji en ji ya tintin bata na o yo ta ti o Allah akbar ba lena hakku ita ti o amma zan do lula game da na sha ne a zuwa da wa na ina e na imi waja fu na haki ita ce bu na ga fo kaya na haki ita ce mi to bu pata na faka pata ma ya wala da bu eti ti wa be ke wajini e na ga wajina ngala e ito a ce wai wuji zuwa gabula ko mara gaya waje hankali ma ji hannu na da yadda ga lajilozu na daya in mai bai kwaza kiba nan su ta gizaji ake gizaji yufi a da san gizaji ba a giji wala a ga kazan ga mudiya kazan ga mudiya mun fe shiga okpa okpa yana <laughs> okpa shidwa <laughs> ko ga shi ne dan doro na te karana ta tubu yin iyali nan in ga shi riji shi shiga waya in babu sina ina عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على آلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ga dinarun an faktahu fi sabilillahi dinarin ninawu da tusokona ga la ala tu makanta zai tun sokoji gano mamago da tun sokoji dokun wa dinarun an fakta wufi ba. be dinarin nina wa latiya etiyan ala luwuji gwagina wa dinarun ta sadakta biya ala miskin be dinarin nina wa latiya ji sadaka ya zagwagba gina wa dinarun an faktahu ala ahli. be dinarin nina wa la chaya ziyo yale wani wo wuke ziyo yimiwe ko ya giwo jina ashe ngici ya gina ashe sura yana atakata zuya yana adna yi adda lafiya yana wuke yi makanta ga azumu ha ajiran ga mini etun khairi na ji tun ya kpata da nan ga wani kpata wona ya kosoko sauji ya zagwa gbagiya ya yi mishi begiji annabi sallallahu alaihi wasallam ga a'zamu wa ajran na ladin wacin gana ngai allazi anfaqta wa ala alik naso wa wayayi mi jigan gani begiji na unde lada ga amma wa tun zan da ci fe twara dembo ai ya liuje lugwa be madan be wacaji be amma za ya kabi za nuna ci makaruwa ji wani wuyo ke yi miji ruwa in zagi dai na ji wani daya ci bai ina a jigai giya amfani wuyo ina lillahi wa ina ilai rajo yi miya a lalli wuji dana na ji uga waya wa dila dana na mu da sana toba za nuna ci ma fara ya za kan ji zai ji yi wani jina fiye faya ziki ubu a da amfani wa dole ya dai bukatan yau ya gyara tara ya zaɗe yin ja ma zai jin yi na jina a wannan ga yi miyu shi na kawai dai ya marya na wawai layu na nan so su fa gan waya da san wa tsata bi na kuma ya wuce ba wa ya kwanga ce ji moro su kusi bai kya ci ne an abi هريرة radiyallahu الله عنه قال قال رسول sallallahu alaihi الله ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه if wadda ba na wujiga ce ba da ba ku wana illa malaka ne yanzu lan sai malaika guba ga cinjin daga sama adabekin fa kulu ahaduhuma zaini min ya ba ju faye gan allahumma a'ti munfikan khalafan soko fi laya zan zandoro ne wu da ko wange wani khalafan yuye goga bi na, yiwu na gan na wuna gigun da ci wa ya kulu al'ahar mala'ika ba ce na aduwa na wuyan jufe ba na ngayi alahumma a'ati mumsikan talafan Soko ko dandoro ne yi gwaba ziki wuna wuwu da yanko so ko ba mu ya zagwa gbagija wuwu ya yi hali wuce na a asara alaka kuce to arzikin nan ga imana ya talafa yau Allahumma a'ti kan talafa zan doro na yi gwaba ba wuna muna mun lotun alkhairin biyu na so kwa talafa halaka cetu nga da amfani ma ga malawa shishi e zawo tuntun kwaye kaman asara fede wannan bayanin addu'a malaika wani ngala to aziki kuye kan yadda su e gwanin mujiza kwate kuye kan tare wabi wani ina ta ube fondoro na mai fitina arziki na wani oge da miliyon ne na ta waje guba na oge ya guba ya kwana wa lauda ta aje miliyon guta na wawa ga a kiri mace kwasu oru na wace ne ruwa zakka kaba muku zakawa wani sadaka wato ariya a arziki na hatsari su kusu ibe kira ne talafa mun lama na alaka gama mai labu mai ke lama na ya fasada ina yi na ke misali waga talafatil fakiyatu fil har alfakiyatu yan gici marmariji wani bai zafi gwamnati ga zafi adabo wani ne marmariji ko a ga ban na afu ebo zafi zafi a gangayu mungoro nani zafi a gangayu عن عمرو بن شعيب عبي عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في, الموا... في المضاجع حسن رواه أبو داود wa daga baban mu baban so daga ba babu bu ngai ndako bogo ndakwe amuru sabi aibe kiyo da su kube bayuyu ugan tuci soko sallallahu alaihi wasallam gan muru auladakum bis salat auladakum egiyeji eja foro bejijin sallai wahun abana a sabai sinin tun na igiya ya gutu abana tun na igiya gutu abana wadribuhum alaiha edin abulala edin asangi etiyan sallah wahun abana ashir sinin kamina gabe a gungiya gona ai ga ji sallah ga wala bulala bayan ndu ga gogo gama annabi ga yadda za bulala tinu na ba kawai dai jin haddi ya sokwa agwa bulala go ga annabi nan amma zan da cewa wugi man ma dake gunni ba na wabe mu naje na fewu sabe bugubo a a galuga bula lugo go ga ma ci ga annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam amma wani hadiyo ke zai ya ci nan ga wale bulala shi sun yago zai ji kazafi na bulala shi ne yago zai finge na bulala shi ba ga wale na jihadi yẹn sọ̀kú ní o bẹ̀bẹ̀ yìí náà àmọ́ rẹ̀ yalé fi jìn jìnbú lálá ogogo ọ̀gán àwa. wafarriku bainahum fil madaji annabi sallallahu alaihi wasallam ga gangan lada fil e bayan elele bajo ya lugwa lete tace nyoma de matrasu de ebe na fitina shawa giguna ebe na ba gije ji lewa ta be waje in za giyo so mai ji sai haka be waje wago kai gi ba gije ga an ga ba gije ya le ya ce da nan a a ta uzuri talauci ba rufe dafi na katanni wa dai zagu mace a sun ci ko ni ya mace da kin da talauce jiya bai zawon gizi na yau ta ji kokari dai doro da ya taci doro ake dekatawa da yana makuna zagi ja dekata doro mu dai matrasu kawai matrasu wa gini yanki makanta na jau ga wale gaza doro a tauda ni uba ko guba guta mafi kata ne o kai dai kuyan gagi kushe kata na <laughs> su kuji babu alkhairu babu birril walidaini wa silatul arham babu da nana ba zai tiyan bolo bolo jilo baya da bennena wa silatul arham gani be en gwina iji fahimta ko igunya igunya be mamaji imeji bolo bolo ilo mamaji عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك رواه البخاري ومسلم daga ba abu huraira wato ci bai bai wuga ga a arrajulu ila rasul ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ade zaba gindo ci na bai batu ci sako sallallahu alaihi wasallam na fakalu maga ya zaba gina fe jiya nabi gangamman a hakun nasu bai husni sahabati Zai haki ugbo ga tim bo mini jibo na gumi jin bolo bolo lobo una na gu me bonke ba me ya tiya bolo-bolo ga yi zandoro na husni suku ba bolo-bolo jilo ba za da yanzu bai zai tiya bolo-bolo boke ba bai zai tiya bolo-bolo zai haki wata tiya ga ya tiya ce bo annabi ga ummu kanna yawai sahaban na ke yi bigan ga sun maman zuman nan bo zuto kala sun ma ma'ummuk annabi ga tobani na wagu tobe ne kala sun ma man ga zu tobe kala sun ma'ummuk annabi ga nawa waga su to tobani kala sun ma man sahaban na ga zu ke tobe kala annabi ga sun ma abu kan gu to baba wayo bolo bolo lo ban na wai zuguta kafi wajin ne lo bayan baba wannan rawahu al-bukhari wa muslim amma zai gi bayan ga na wuga ututun wa lo amma ba wuga ututun wa bi cibido kunan ga baba gwa kiwa boye mai ya boye na je wasu aja gindo ci ni ya kan doci ibuna e kan na dia ga gu boyen doro da hu wore ade na wace yana da gwanin doci ga da uzuri ta cha bon wa ta cin giwo <laughs> da san so biya amma na wuce wala ni yan wani wula zana wala wala bai wala gi mai jin yazo jin yazo are gama da ebo to sai gijo waji wala ya e gida da gba na ya e ga inda kan da shi ga wala annabi ga usim ra'an bi ummihi me e jigin doro gamba wuto an naure a guji bayan da shi bai wani gwakwai giji aja gba na je ebo boye nan na je da ya giji na bai zan do gai yawaye na wa kufi zamun ce wa kan doro ga zai yawaya na zai yawaya na wato a karayi bai har kawai ko to ikarayi itsan naji ba ga yayye tuce da boye na itsan mutunca ishi tukwa ishi tukwa عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم رواه البخاري ومسلم daga ba abu ayuba hali da ya gina zaid al'ansari bi mana madina ce al'ansar babu yin yawuyi madina ce ji za kama da wani amma al'ansari yun wai zaini madina ce su kube bayu ya khalid zaid ga anna rajulan qal iza bagin do cibega ga ya rasulullah ya wato yi soko akhbirni bi amalin yan labarin yatun na tsode yudkhiluni aljanna Allah mi alo aljanna na wa yubaiduni minan nar etuna matso mi ga lu Allah mi ate ya gani be naina فقال النبي صلى الله عليه وسلم تيسكو صلى الله عليه وسلم في ga. ta'budullah fe soko wala tushriku bihi shay'a gala doro pato ci baci ma wa tuqimu as-sala asalla ku gikini wa tuti zaka fe ya zaka wa tasilu rahim wa mafi ogun hadisi na al-bukhari be muslimi a ci galibu be na ga yi ugwayen giyan silatul rahim ngala la hadisin na biyo wanda mini tuna je laza da aljanna wana en yibu ki mai pa be yibu yo fe jin bolo bolo lo badangi woji ganya e gbama ga ba bi ayi mo e bona ngole wo wazo tolo e gba fu yo kabo odi en dolo e waza walu ga sai wa de lo ko sai mu sa de ya waya amma wa tun za pa be dangi wuce amma za kana wani diyo be yi na ga wani wasa ce min ba fondoro ebo bukata na jima go wani yegi wuce shi na ga wa yegi wo lobo odi wo ma odi fahimta ko wu lobo soko na go wa won lo na ga wa yegi wo olo, wo tso yegi ma ga lu ga ndo ra wo be na o fe jun ga ki o de be ami o ki o de be ami o le na kan ibi o kan do shi wani mutum ga wa tun ba wa wani wa ga kin de be mu da yendo abugo wa sa ba wa na sai wa de dole zumunci ga ya e ba da wani e gunyi gunyi tiyan bolo bolo amma wa da yiwu o laifi da ba musamman wai talaka an zagi da mi bude yin da gala kami ne ya gi za a ga waje bolo bolo ya wagon yegi o wani shi a ga da karkashe ba shi ba fi ba gi kan ga gi wa yi ba ji kokari wa fi sai gi wani jifi mai ba wani bai ya yagi ba gida abokan dora da wayin tun na gai gurgudu ya karatun yomin littafi albarka kunna na bu ya ji zuye ni ce gumi ni da mawana na ga mai dufe ya gobe guni ci yanko gurgudu ni gbana social barkudu da dufe ya goye gici gai gumi da nan daga jizin ya farko bayan ni ci ya ce karatu ya minti gbawo-gbawo ko minti gbawo tu da yi social barka din su kwamu je amfani su ko ya yi arziki ya tun lobi wani ya na yana ya yi lasu ilimi wani wasu lotun bi wani kuma wala wuza wangi jiga a lotun bi wani manyan ji karatu ji wadi ya labaru ya zawon gidi ke ya ci tacin luwa wai gi makanta ya daji karatu ji a kokari wai wasu lofe za ka tun lobe karatu obi allo don siffai mai yahudu joma na ji toci a yi labara kur'anu ga a tamurunan nasa birbirin watan sauna an fusa kun wa an ta tatluna kita afala ta kilo afo cici ga fo kaza dai dangi mi ba ta ba fi na gaji ziyara na ji fiji ka zauna mai awalo a cire yawo ko le tunga wani be ka yi da wani mi da tiya jumma bu fo kaza wani mai awalo asu bela de me lo tumba wani me awalo patu da min al khairi jo rogodo ni gana social barku do so ku fa gana bebe cin ya e man ci na ya shi zonan so ko guya so ku a kabaraji lafi be aske so ku go ba kabaraji ya so ku go ba kabari ya o fa gana be ayi o fa be yi tsoye wazo bayi ge سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك